Demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu duba rikicin siyasa a Zimbabwe da makomar ƙasar bayan Robert Mugabe. Jama'a masu aron masu salamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Kamar yadda watakila za ku kasa ji ba shugaban Zimbabwe Robert Mugabe daga ƙarshe dai iyaye murabus. I, Robert Gabriel Mugabe, in terms of Section 96, subsection 1 of the Constitution of Zimbabwe. Wannan kakakin Majalisar Dokokin Ƙasar Jacob Mudenda yake karanta wasiƙar murabus da tsohon shugaba Robert Mugabe ya aike wa majalisa a daidai lokacin da 'yan majalisar suka fara muhawarar tsige shi. bayan da ya kunnen ƙashi ga wa'adin da jam'iyyar zanu mai mulkin ƙasar ta bashi cewa ya yi murabu zuwa sha na rana ranar Litinin. A cikin wasiƙar tsohon shugaban ƙasa yake cewa ni Robert Gabriel Mugabe bisa la'akari da kashi casa'in da shida ƙaramin kashi na ɗaya na tsarin mulkin Zimbabwe na yi murabus ba tare da wani ɓata lokaci ba. To, kan haka na zanta da malami a jami'ar Afirka ta kudu da ke Pretoria Dr. Abdullahi Yusuf kuma na tambaye shi abin da ya sa juyin mulkin Zimbabwe ya sha bamban da saura da sojoji a nahiyar Afirka suke yi. To, akwai dalilai da dama da su ya sa eh, wannan juyin mulki ya zamanto daban da saura, saboda in aka duba mm. da aka bayan da aka wayi gari sojoji da tankoki sun cika babban birnin Zimbabwe wato Harare ana tsammanin cewa abin zai zamanto ko da zub da jini ko kuma a yi ma shugaba Robert Mugabe da karfin kafa ya sauka ko a tsige shi sojojin da yake suna da goyon bayan mutanen jam'iyyar zanu pf sai suka yi abin kamar rabin juyin mulki da kuma rabi matsin lamba ga shi shugaba saboda sun san cewa idan suka yi juyin mulki su yi ma kundin tsarin mulkin ƙasa taka haye sannan kuma sun san cewa halin da ake ciki a ƙasashenmu na afirka yanzu gwamnatoci da dama a riga an kamar an wuce yayin juyin mulki irin wanda ake yi a da kai tsaye da sojoji za su zo su tuɓe zababbin shugabannin ƙasashe ko da a ce shugaban ƙasan ba halittaccen zababbe ba ne to shi kuma shugaba Robert Mugabe ya riga ya san dokokin ƙasa kuma ya san dokokinsu na jam'iyya so ya riga ya sai da shi yasa nake ganin ya jajirce ya ƙi da kai bori ya hau sai da aka yarjejeniya da shi akan yadda makoman shi za ta zama bayan ya sauka daga shugabancin ƙasa. Akwai matakai da kamar ƙungiyar haɗa kan ƙasashen Afirka AU ta ɗauka a baya ne da ya tsorata su sojojin suke gudun kada in suka ɗauki wannan mataki na juyin mulki yadda aka saba ya zamanto musu alaƙaƙai da sauran ƙasashe da ke makwabtaka da su da ma nahiyar baki ɗaya? akwai matakai saboda idan yadda ƙasar Zimbabwe ta samu kanta a ciki musamman a hali na matsi na tattalin arziki idan suka samu matsin lamba daga shugabannin kungiyar haɗin kan afirka ko kuma shugabannin kungiyar kudancin afirka saboda a halin da ake ciki kamin a shugaban robert mugabe ya yi murabus an riga an ba da umarni ma shugaban ƙasar afirka ta kudu da na angola a kan su je su tattauna domin a samu matsala tun da satin nan ya shiga ake neman tun wancan sati ake neman a samu mafita tsakanin su da tsakanin sojoji da shi shugaba rabin mugabe so waɗannan abubuwan suke duba kaga kamar yadda halin ƙasar take cikin halin matsin tattalin arziki a zo a ce kuma an kafa mata da takunkumi ko kuma ƙahon zuga musamman daga afirka ta kudu saboda kamar afirka ta kudu ta zama musu kamar eh, cibiya ko ginshiki da suke samun tallafi ko ta hukumance ko ba hukumance ba. Mm, Dokta Abdullahi ka taɓo batun Afirka ta kudu lokacin da ka fara wannan rikici ba da juma ba shugaba eh, Jacob Zuma yana daga cikin waɗanda suka fara magana da eh, eh, Robert Mugabe lokacin da yake suka fasa ɗaurin talala a gida. Wannan na sa wasu na tunanin cewa watakila juyin mulkin ma da bakin watakila waɗannan ƙasashe ko kuma dai ya kake kallon al'amari. To abin ya mutu matukan gaske zai waya a ce da haɗin bakin ko afirka ta kudu saboda akwai alaka ta kudu ku tsakanin shugabannin afirka ta kudu musamman na jam'iyyar anc da kuma shugaba mugabe saboda a lokacin da suka yi gwagwarmayar neman eh, yancin su daga mulkin wariyar launin fata zimbabwe ta taimaka musu sosai me yasa kake gani yayi taurin kai eh to ɗaya daga cikin dalili shine an ce mugu shi ya san makwancin mugu saboda kamar yadda aka faɗa ya san alakansu ya san kamar sirikansu na kowa da kowa kuma da a ce ya bada kai bori ya hau tun da farko ba a tsaya yarjejeniya ba ba wanda ya san yadda makoman shi za ta za kare ko zai zo a wulakanta shi daga baya ko ko kaga wannan turjiya da ya yi aka samu a nuna cewa fa shi har yanzu shine shugaba aka zo da lalama da shiga tsakani aka zo aka cimma matsaya eh, ya yi tasiri kwarai sannan abin da masu sauraro ya kamata su yi la'akari da shi ko lokacin da sojoji suke jawabi na farko a gidan talabijin sun nuna cewa ne shugaban kasa har yanzu shine hafsan hafsoshi kuma shugaban kasa na abin nan abin da suke cewa shi ne suna so su kau da mutane ne na kusa da shi wanda suke masu cin hanci da rashawa da suke lalata mulkin kasa ga akwai wannan eh, eh, eh, girmamawa a su Eh, to Eh, Dr. Abdullahi bantare numfashinka ba shin um, yaya aka yi shi shugaba Robert Mugabe ya samu uh, matsala ta sadarwa ta uh, tuntuba tsakaninsa da na kusa-kusa da shi haka ya zamanto ake zargin bai jinta kowa sai abin da matarsa ta kitsa masa. To halin yau da kullum ne saboda an ce da harshe da haƙori ma akan saba amma dai kamar yadda ka faɗa alamu na nuna cewa sanadi matar shi ce. wacce ita ma an nuna cewa tun lokacin da ya aure ta ba a santa ba a fagen siyasan zimbabwe sannu a hankali a hankali ta zo ta yi suna sannan tana ganin cewa ba wanda ya kamata a ce ya gaje shi sai ita kasan ana ta zargin cewa akwai lokacin da ko ta yi yunkurin saka maguba ne ma ɗaya daga cikin mutanen da suke kusa da shi. Abdullahi ko za ka gaya masu sauraro shin wadda ake zaton zai karbi shugabancin nan shi Mr. Emerson wadda saboda shi ne rikicin nan ake zargi ya taso wani irin mutum ne shi saboda wasu suka ce akwai masu zargi cewa ai a rubuce rubuce cewa ai bata sake zani ba watakila ma gara mu gabe a kai saboda ana zargin duk cin zarafin da ake zargi an yi wa yan adam da mutane da suka babbace a a kasar zimbabwe karkashin jagorancin shi wannan emerson ne haka ne kamar yadda rahotanni yake fitowa cewa ba ina ban jin abubuwan abin zai sake zani ba kila abin da zai sake kawai a ce ba mugabe ne ba kila mutane kuma suna ganin wannan shine zai zamanto somin karshen mulkin jam'iyyar zanu pf ban jin dai a halin yanzu wani abu zai sake zani ba kila ko sai bayan in an sake yin zaɓe an zo an zaɓe an tabbatar cewa an yi zaɓe an zaɓi gwamnati sahihiya wanda za ta jagoranci jama'an zimbabwe amma wani darasi kasashen afirka za su koya shugabannin kasashen afirka za su koya daga abin da ya faru a zimbabwe da robert mugabe ya kamata a ce da shugabanninmu da mu duka mu sani cewa komai da lokacin shi komai kan wuce yayin shi so idan mutum ya samu shugabanci ya kokari ya yi iyakan abin da zai iya ya sadaukar da shi da kuma jama'an shi sannan idan wa'adin shi ya yi ya kamata ya bar mulki tun ana marmarin shi to kada ya zo ya shiga cikin kundin tarihi a matsayin wanda ya lalata al'amura kaga in mutum bai sauka cikin lalama ba to ba hankali ba zai sauka cikin eh, rashin jin daɗi ko kuma ya zo wulakanta daga baya kana ji Mm, kana ji takwarorinsa waɗanda suka fi shekaru talatin ko so kusa shekaru talatin kan mulki wannan abin da ya faru a zimbabwe zai girgiza su hasa tunanin za su sauka cikin larama? zai wahala da in ka duba ba dai sai mun kira suna ba ko mun kira ƙasashe duk ƙasashen da shugabanni suka yi shekara da shekaru wasu sun fi ashirin wasu sun fi ashirin da kaza duk ba su duba hakanan suna duba cewa in su kawo kan mulkin na ya kamata a ce ba masu ba ko da za su sauka ne har bayan su ya zamanto wasu 'ya'yansu ne suke yi ko kuma matayensu ko kuma na kusa da su saboda kare muradin kansu abin da bai kamata ba shi ne bai kamata a ce mutum zamanto shi ya ga cewa in ba shi ba ba wanda ya iya. Jama'a masu aro mu da aka Allah ya kawo mu karshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Dr. Abdullahi Yusuf na jami'ar Afirka ta kudu da ke birnin Pretoria da Chubahiro Diodone da kuma Solomon Abo da suka daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.